فكيف كان عذابي ونذر kuma yaya azabata ta kasance ga masu ƙaryatawa kuma yaya gargaɗina na hallakar da su ya kasance